واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمى أولنا لا نتاشي لقوة رمضان هجر النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu daya da da arba'in da biyu. lissafin nasara 'yan mishan yau muna goma sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da yau bayan tafsirin mata da aka gabatar da safe a masallacin juma'a na malali mun kai ziyara babban masallacin juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda yake kawo a nan Kaduna inda dubban mata suka taru daga sassan Kaduna gaba daya gabatar musu da wa'azi daga nan muka ziyarci babban ofishin kungiya na jiha da yake can muna addu'a abubuwan da aka yi Allah ya sa albarka a ciki idan ba ku manta ba mun ce yau za mu kaddamar da neman gudunmuwa na marayu Zan raba aikin biyu a ƙarshen karatu zan ƙaddamar da kwamiti na marayu da za su ci gaba da gudanar da wannan aiki amma a daidai wannan gaba tun kami mu ƙaddamar da kwamiti din akwai waɗanda suka fara kawo gudunmuwa a sanadiyar wannan zan fara da ambatan waɗanda suka ba da gudunmuwa saboda su shiga cikin karatu kamin lokacin da za mu ƙaddamar da kwamitin marayu a ƙarshen karatu in Allah ya amince. akwai ganduje foundation a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar kano his excellency alhaji abdullahi umar ganduje to a ce jagorar asusun uwar gida mai dr hamsad uwar gida mai girma gwamna kenan ita ce jagorar wato foundation ne shi kawai girma gwamna da ita jagorar da foundation din ko duk shi ne jagoransu Allah ya kara masa lafiya wannan foundation dama sun saba aiko mana da gudunmuwa a duk shekara wannan karan ma wani fauro da gaggautawa wannan foundation sun aiko wa kwamitin marayu da gudunmuwar kuɗi zunzurutun kuɗi naira miliyan ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi akwai hajiya hafsat bala japan wace tana zaune ne a ƙasar america wannan baiwar allah ta aiko da gudunmuwa ta zunzurutun kuɗi naira dubu ɗari uku ta ce domin a tallafa wajen makaranta da muke da ita ta sabbin musulunta da marayu wacce take kafin Allah gaba ta ce to a tallafa dalibai a musu uniform dalibai a tallafa musu da magunguna da duk abin da ya kamata muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka mata alkhairi tun daga america take bin duka wayannan programs da ake yi kuma tana can amma tana ga ita ma ya kamata ta yi tarayya da mu a wajen neman lada bayan wannan akwai alhaji kashin bukar barbados duk shekara yakan aikowa wannan kwamiti na marayu da gudunmuwa yanzu ma ya aiko wa marayu da gudunmuwa ta shinkafa buhu ashirin buhu ashirin taliya katon ashirin gero buhu goma Allah ka saka wa kashin bukar da alkhairi Allah ka ƙare wa dukiyarsa albarka ka tsare shi ka tsare zuri'arsa wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwa wa marayu na shinkafa buhu goma bai ambaci sunansa ba amma Allah ya san shi Allah ka bashi aljanna ka sa ya makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a firdausi na tashi alkiyama da mu da su da dukkan sauran bayin Allah da suka taimaka wa marayu Alhaji Ibrahim Alhaji Yahaya Ibrahim AYI Global ya aiko marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu hamsin da kuma shinkafa buhu ɗaya ce a baiwa marayu Allah ka masa albarka ka wa dukiyarsa albarka akwai hajiya ami da umar ta aiko marayu gudunmuwar zuzurutun kudi naira dubu ɗari biyu hajiya ami da umar allah ya ƙara wa rayuwarta albarka allah ya dukiyarta albarka ya tsare mata imaninta da aƙidata da mutuncinta da zuri'arta iyayenta ya musu albarka in suna rayu su mutu lullube su da rahama akwai ibrahim muhammad darci ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu goma akwai sakina babayo ta aiko da gudunmuwa naira dubu biyar akwai aliyu yusuf yakubu ya aiko marayu gudunmuwa naira dubu goma akwai bukar muhammad alo bukar muhammad alo ya aiko marayu gudunmuwa naira dubu uku hafsat adam naira dubu biyu hadiza ladi sada naira dubu goma salamatu na goggo naira dubu goma Allah wa'annan bayi naka duka kai musu albarka kai duke su albarka ka tsare su ka tsare zuri'a su ka sa su makwabtaka da manzon Allah aljanna ta dausa ran tashin alkiyama Aisha Abubakar Ahmad naira dubu ɗari biyar akwai Ibrahim Ahmad naira dubu biyar akwai Zainab Garba Ancau naira dubu biyu Sa'idu Umar Abubakar naira dubu hudu Aliyu Yakubu naira dubu ishirin Ibrahim Usman naira dubu goma wasila yakubu naira dubu biyu idris ahmad ashama naira dubu ishirin ashama na san tana cikin jamhuriyar nijar ne abinda jamhuriyar ghana ban sani ba kuma na da wata ashama a nan ma akwai abdullahi ma'awuya ya aiko da naira dubu daya ya allah wa'annan bayi da suka ba da gudunmuwa allah ka saka musu da alkhairi kai musu albarka kai zuri'ar su albarka jimillar kuɗi da aka samu gudunmuwan marayu daga buɗe wannan tafsiri zuwa yau da za mu kaddamar da kwamitin ma ba mu riga mun kaddamar da shi ba amma an samu zunzurutun gudunmuwa banda kayan abinci na kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da sittin da biyar da naira ɗari biyar ya ku bayan Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai rayuwar ku albarka Allah zai tsare ku ya tsare dukiyar ku Allah zai raba mu da bala'o'i da musibu da muke ciki Allah zai kori corona ya sa ta a kwana ya ku bayan Allah kamar da na ambata za mu kaddamar da wannan kwamiti a ƙarshen karatu Allah ta'ala ya sa dace kamar mu ci gaba da karatu sai ga takardar mun samu bayan yayi wa mai tafsiri da Allah ramma fatan alheri sai ke cewa to mana a karatun jiya ka ce Allah yana sama to ya zan yi da wannan ayoyi da Allah ya ce aya ta farko ya ce laisa kamithlihi shay'un أنا لما كنت أنا عايز أنا أقول أنا تجي. يشهد آية تبي الله يشهد وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يشهد وين؟ to Allah rama ce ayar to yadda makarantar ƙura'ani ke karanta ayar kenan da yadda ma Allah rama ya karanta ayar kusan hamma ya bada ansar tambayar ba kowa ne gane ba Allah rama ansar tambayar yi da kira da yi. a gane karatu yace to ya zai da nan ayoyi guda biyu da a fahimtar sa ayoyin suna nuna Allah yana ko'ina farko dai ayoyin guda biyu babu inda Allah ya ce yana ko'ina aya farko abinda Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya zama tamka ga Allah wa huwa samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani ne ban san menene alakar wannan ayar da Allah yana sama ko yana kasa ko yana koyina ba ni a fahimta ta kamar ma ba su da alaka ina fata fahimci wannan idan yana nufin cewa abinda ayar take nufi laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya zama tamka a gare shi kowane abu yana da wuri to shi ma Allah in ya zama akwai inda yake ya zama daidai da halitta sa kenan a to ya zaka da yake wa huwa samiu yana ji kai kana ji ko baka ji a cikin ayar ita ayar ba wata aya daban ba da yake ne saka misali shi shewa sai ce me wa huwa samiu shi mai ji ne kai kurma ne ko mai ji ne kai bai ya samu na tambayin ba in kana ji kai kama da Allah kenan agwagwa tana ji ko ba ta ji akuya tana ji ko ba ta ji tinkiya tana ji ko ba ta ji me alakar na'am kana ji Allah yana ji to sai ne wannan ya nuna jinka irin na Allah ne ko ya nuna ganin ka irin na Allah ne duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi ko ya siffanta dan adam da shi to na Allah ba irin na dan adam din bane na Allah daban na dan adam ne kana da hannu ko kofafa kana da hannu ko ba ta da shi hannun kofa irin hannunka ne ba iri ɗaya bane kana da hanci giwa tana da hanci hancin ka irin na giwa ne ba iri ɗaya bane kana da kai jirgin ruwa yana da kai da kanka da kan jirgin ruwa iri ɗaya ne kana da kafa mota tana da kafa da kafar ka da kafar mota iri ɗaya ne Allah ya ce wa huwa sami'u al-basiru shi mai ji ne kuma mai gani ne amma jinsa ba irin naka ba ne ganinsa ba irin naka ba ne suna ka don ta siffa da Allah ya siffanta kansa da ita ko ka ji ya siffanta wasu bayinsa da ita karka ce za ka kore na Allah ko ka kore na bayin sai ka halaka kowa ka bar masa nashi amma sun yi tarayya ne a suna a asali ba a asali ba ɗaya ba ne ina fata fahimci wannan akwai abubuwa da ɗan adam ke yi Allah ma ya ce yana yi to ya za ka yi dan adam yana makaru ko bayan makaru Allah yake shi ma yana yi Allah yake wa kuruna Allah yake wa kuruna suna kulla makirci wa kurun lahu Allah ma yana mayar da makirci. Makirci su da makircin da Allah ya mai musu iri ne kamar kaidi innahu yakiduna kaida innahum yakiduna bayi ne suke wannan kaidin wa akidu inji Allah wannan kuma wane ne wannan kaidin Allah da na bayin da na mutanen iri ɗaya ne mukada innal munafiqina yukhadi'una Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كما يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون الله يخادعون وأن مكادع الوعي منافقي وهو شيكم الله خادعهم wannan mukada'ar kuma wane ne ita Allah ne ita ta Allah da tasiri dai ne sai mu ce ƙarya ne ba su yi ba dan kasu yi kama da Allah ko ƙarya ne Allah bai yi ba dan bai kai ya kama da su yadda Allah ce rabi radiyallahu anhu nan radiyallahu Allah shine ya yaddar wa rabu nan ko suwaye suke wannan yaddar yi sai mu ce Allah bai yi ba ko bayi ba su yi ba dan ba masu su kama amma yadda iri ɗaya ne kaman ba da labari wai za sarar nabi ya ba da azwaji ya hadisa بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرض عن بعض أها فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال فلما نبعت به لما ترى النبي شتبار الأبارج وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرف عن بعض فلما نبعها به لا النبي بعد الأبارج قالت من أنبعك هذا قال نبعني العليم الكبير العليم الكبير بعد الأبارج وانا العليم الكبير ما تأى النبي تعالى الأبارج النبي يأي الله يأي nawa زامو كوري kore زامو بري mu bari saboda ba masu a samu matsala dole mai darasi yanzu kai kana da rai ko baka da rai kana da rai Allah fa ba ku an samu ba Allah yana da rai ko bai da rai Allah ya ce huwal hayyu huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu gode wa Allah rabbil alamin wane ne alhayyu anan da Allah ya ce huwa alhayyu Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyu wane ne alhayyu alqayyum a cikin wannan ayar ai kai ma alhayu ne yace yukhrijul hayya min almayyit aha nan kuma wane ne alhayyu ni da kai da kowa da kowa ya shiga ko bai shiga ba ya shiga Allah ne sami an basira yace inna Allah kana wane ne sami an basira a cikin wannan ayar Allah kai ma sami an basira ne inna khalaqana al-insana min nutfatin amshaj amshaj nabtin فجعلناه سميعا بصيرا to Allah ne za mu ce ƙarya ne ba sami an basira ba ne saboda kai kama da kai ko kai ne za mu ce ba sami an basira ba don kada kai kama da Allah wane ne al'azizu Allah ya ce huwa al'azizu kenan al'azizu wane ne al'azizu to ga wani azizun ba Allah ba qala timra'atul azizi qala timra'atul azizi al'ana ashaqa al-haqqu ana Allah ya ce matar azizu sai ta ce wace ce matar azizu matar Allah kenan wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu ta'ala jaddu rabbina to kina ba matar Allah bace Allah shi bai da mata kenan wani ne daban azizun ba wannan azizun bane wane ne maliku al-malik huwa Allahu la ilaha illa huwa al السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كده وانا ne almaliku a cikin wannan ayar Allah to ga wani almaliku wa qala almaliku utuni bi aka kalle <laughs> shi ma wannan maliku Allah ne to kenan wannan maliku wani maliku ne kenan ba Allah bane yanzu Allah rama ya karanta mana yace al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir wane ne al-mu'minu a cikin wannan ayar to ga wani mu'minin ba Allah ba wa qala rajulun mu'minun qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم to kenan don Allah ya siffanta kansa da siffa sai siffanta bayansa da wannan siffar bai saba da abin da Allah yake magana ba da aka da ka zama kana ji kana gani jin ka irin na Allah ne yanzu kana zo na masallacin matar matarka daga can gida ta ce I love you mai gida zaka ji ba waya ta bugo maka ba amma Allah fa duk sautin da ke duniya Allah yana ji kenan ba irin namu bane yanzu kana ganin abin da yake faruwa a ƙauyen ku Allah fa wai eh, ko a nan baya ma dan masallaci kana da baka mai ke faruwa ba Allah fa kenan a siffa akai tarayya amma a hakikanin ta ba iri ne ba ce. shi ne nan laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul aya ta biyu da ya karanta Allah yake huwa Allahu fi samawat ne Allah wanda yake sama wakafi ake sawa nan wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jarakum duk da yana saman kuma a nan ƙasa yana jin ku yana ganin ku ya san jin ku ya san ganin ku Allah madaukakin sarki ya san abin da kuka yi a ɓoye ya san abin da kuka yi a bayyane an gane wa huwa Allahu fi samawat shine Allah wanda yake ina sama ya alamu wa fil ardi a nan ƙasa kuma ya alamu sirrakum ya san sirrinku wa jaharakum da bayyananku wa alamu ma taktubun taktubun sannan ya san dukkan abin da kuke aikata kuke tsororta wannan ayar ta nuna Allah yana ko ina me ta nuna amma ilimin sa ba to me muka ce me me risala yake shi sa in ba za ka karanta tauhidin risala da ka zo kana bude tauhidi sai ce a ah, wannan tauhidi ne lizami ya fi karfin bakin za a tsallaka babu ma tantiku bihil alsinatu daga nan an dasa tsalle sai a dirka babu matar ɗin kubela arzinatu zai a tsallake babu matar ɗin kubela arzinatu sai a ce a tsallaka a ji a dirka gaba an gara karatu to ina muka kwana da ranmu Allahu akbar sai ce mai gaba الأرض بعد إسلامها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله wanda ya rubuta wancan tabba yana so ya gane gaskiya ne da haka suke yi da an samu sauki kwarai da gaske in wani ya sa ka a lugu duk kunkuna ka ya kalma ayoyin ya duk kunkune su ya duk kunkune ma kai to rubuto ka kawo mana sai a maka bayani filla filla ka fahimce da karatu yanki in kana da rabo sai kaga Allah ya sa ka fahimta ina fata fahimci wannan shi yasa ba su da ku rinka mana tambaya ba su da ku saurare mu sai zaƙin bakin tsiya ne da su zaƙin bakin tsiya ba baki mu nake da zaƙi ba ayar ce ke da zaƙi hadisi nake da me kyakwai kyakwai in har zaka saurari qur'ani ka saurari malaman sunna in Allah da zaka fahimta sai Allah ya ce ud'u rabbakum mun shiga wani babin babba kuma an gama da babin istiwa'i yanzu an shiga babin me babin addu'a ku je da Allah yake karanta da mu tauhidi an karanta da mu babin ceto masanya ceto yake ko daga nan Allah ya zo ya gaya mana shi waye ya faɗa mana kansa yayi mana bayanin istiwa'insa yanzu kuma sai aka zo babin addu'a domin akwai masu roƙon wanda ba Allah din ba masu roƙon kabari mutum ya je samu kabarin wani wali ko kabarin wani shehi ya duƙufa ka'in da na'in shehu a agaza sai ka sa hannu shehu a agaza sai ka sa hannu shehu a agaza sai ka sa ya sa har da ƙaba na je ɗanɗa a ƙasar masar ɗanɗa a ƙasar masar ka je ka hubbaran shehu Ahmadu badawi wallahi mutane za ka samu a bakin hubbaran ana jiranka da ka a ce shiga gaya nan je ka roƙe shi faɗi duk abin da kake so zai baka Ɗan aljanna kake so ka same ta je ka roƙe shi in haihuwa ka samu je ka roƙe shi gamawa da duniya lafiya an gama je ka roƙe shi arziki wai kabarin ne za a roƙa duka shi yake bada wannan to shi kuma Allah ne yake badawa in duk wannan kabari ne yake bayarwa sannan wanda ke cikin kabarin ya aka yi sakaci har mala'ika mutuwa ya murkushe shi aka kawo shi wuri in shi ke bada rayuwa ya bada lafiya ya bada haihuwa ya bada komi ya aka yi sannan kudaden da ake tara wasu ake kwashe su daga nan za a gane ɓanna ce Allah ka saka mai alfarma sarki musulmi da alheri wallahi sai da ya ɗauki mataki a hubbari sai da aka ya sa maluma masu da'awa a cikin hubbari in ka zo za ka yi bid'a ko shirka ya ce sam masu wa'azi na su ba wa'azi amma da akwai wanda sai ya je can kamin ya je ya kai wa annabi ziyara ya je ziyarci masallacin manzo Allah sai ya je can yana ganin zuwan ma ya ta aikin hajji muhimmanci haka ake ɗebo mutane daga ƙauyuka je duka gani yara ke ɗaiɓo ciyawa daga gona zuwa ce mutane ga ciyawar gonar annabi kaga mutum ya saya ya koma ƙauyensu ya yi shekara guda yana jiƙawa yana sha kuma tafasa ci ko wata gyazama ko wata harkiya ana so babi ne na addu'a akwai malamai ma da suka halakar da mutane da sunan addu'a kai ba za a koya maka ya za ka addu'ar ba shi malam shi ne darata protocol na Allah in dai kana da bukata kawo kudi ka zo ka same shi aka ta damfara jama'a da sunan addu'a daga da aka rike kirkiro mata sharuɗa sai an samu sharin da ba za ka yi cikawa ba da ba za ka yi cikawa ba a ce sai ka hada akwai wanda aka ce wai samu bahagon ɗera ɗera amma bahago dala za ka gane wannan ɗeran bahago ne ko ba dama yi ne ya zai gano wannan da haka aka yi ta yi akwai cewa mana lokal gaban da aka ce yana so ya ci zaɓe za a masa aiki amma sai ya kawo biri mai rai biri shi ko wani rabu da rashin hankali wai tafi daji zai kama biri ai ya ga tsiya da aka dawo da shi asibiti aka wuce to ku saurara yau za ku je ake yin addu'a kai ma za ka roƙi Allah Allah ya karba Allah ran ya karanta ban aya Allah ya ce ud'u rabbakum ku roƙi ubangijinku ku kira ubangijinku malamai suka ce wannan ya hada du'a'u ibada da du'a'u matsala duk sun shiga da ci addu'a ta bauta da ake yin ta a matsayin zikiri da addu'a ta roƙon Allah in ina da bukata a roƙi Allah ya bani wannan dukan su wannan ya kunsa ud'u rabbakum Allah ya ce amma in za ku roƙa ga sharɗi tabarru'an ku yi shi da ƙanƙan da kai ku yi shi da tawali'u shine ud'u rabbakum tabarru'an ku kira ubangijinku da ƙanƙan da kai da tawali'u kenan ƙa'ida ta farko in za ka roƙi Allah in kana so Allah ya amsa to ka roƙi Allah cikin tawali'u da ƙanƙan da kai ka aje girman kanka a gefe ka gwada wa Allah cewa kai baka isa ba ba ka iya komi ka ƙanƙan da kanka gaban Allah kai wa Allah tawali'u in za ka iya fushe wa Allah da kuka kai ta zuba masa da hawaye Allah ya gane ka ɗauki kanka ba kowa ba ka da baka yi tsina da komai ba mai yi saiwa sai Allah abinda Allah yake so ya gani kenan shine tabarru'an Allah ya ce wa kufiya sannan in ka tashi za ka yi addu'ar ka yi ta asiri hasan al-Basri yake za ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsakar dare a masallaci kowa na addu'a yace amma sai dai ka rinka jin wani gunguni gunguni ya cika masallacin Baka ka iya gane me wannan yake faɗa me wannan ke roƙon Allah me wannan ke roƙon Allah saboda ba bai ɗaga murya sai dai ka rinka jin ham wani ɗan ƙarami sauti na motsin kowa yana yin addu'a amma ba sa ɗaga murya da ƙarfi idan suna yi shi ne ne wa kufiya kana ganawa ne da Allah maɗaukakin sarki kana gaya wa Allah damuwarka da matsalolinka Allah ce innahu hulalle shi Allah la yuhibbul mu'tadin bai san yan ta'adda masu tsallaka iyaka masu barin Allah su je su roƙi wurin Allah masu barin Allah su je su roƙi kabari masu barin Allah su je su roƙi wani wanda ba Allah ba wanda shi ma bai yi tsina da komai sai abin da Allah ya mashi wannan sune yan ta'adda Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a cikin ƙasa bayan wato Allah ya turo annabawa sun wa'azi an gyara ƙasa malaman tauhidi sun karanta da tauhidi annabi ya karanta da aqida Sahabai sun karantar da aƙida bayan Allah na karantar da tauhidi su da aƙida manyan malamin musulunci sun karantar da tauhidi sun karantar da aƙida su shehu dan horiyo da su shehu abdullahi da su muhammadu bello sun zo an yi gyara an rushe shirka an rushe duniya an karantar da aƙida Allah ya ce wala tursidu fil ardi ba'da islahiha kada kuma ku zo daga baya an gyara ƙasa ku zo ku sake bata ta ku ɗebo shirka ku sake dawo da ita cikin jama'a ku ɗebo bid'a ku ƙara dawo da ita a cikin jama'a Allah ce wa da'uhu khawfan wa tama'a idan za ku roƙi Allah ku roƙi Allah ku kira shi khawfan kuna masu tsananin tsoron Allah wa tama'a kuma kuna masu sare kuna masu fata za ku samu abin da kuke nema shi ne wa da'uhu khawfan wa tama'a idan har kuka yi irin wannan addu'ar Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahamar Allah tana kusa da masu kyautata aiki Allah zai ansa rahamar Allah tana nan gab gab gab gab abinda muke bukata mu roki Allah madaukin sarki ya ke addu'a bari ku ji bayanan da malamai suke akan waɗannan ayoyi kana da bukata da kake so ka roki Allah abinda ake so ka yi na farko ka kirdadi auqatul ijaba lokatai da Allah ya fi ansa tambaya ya fi ansa addu'a akwai lokatan da a wannan lokatan Allah ya fi ansa addu'a wasu lokatai ne wannan a cikinsu akwai sulusin dare na ƙarshe ya gata dare kashi uku kashi na ƙarshe hadisi ya inganta ubangijinmu yana saukowa zuwa sama'ud duniya saukowa wacce ta dace da shi hadisi ne inganta shi. a daidai wani lokaci zai rinka tambaya wa ke neman gafara in gafarta mashi wa ke neman lafiya in bashi wa ke san arziki in bashi wa ke cikin damuwa in yaye mashi wa ya shiga musifa wa ke cikin bala'i ya roƙe ni in yaye mashi wake neman aljanna ya roƙe ni in bashi Allah yana tambayan bayi a daidai wannan lokaci ake so ka tashi kai ne ka tashi wani zakarai wai na cikin matsala ce billahi ne zai bala'i yayi bala'i jiya kwana rai ido na kirmuzu bai rinsa ba sai baka rinsa ba sai kai kaka ya kwana bai bacci ba to sai aka yi kaka da baka yi baccin ba wai ta jujjuya kan gado har gari ya waye wai bai iya tashi kuma ya yi alwala ya roƙi Allah ba wannan ya lalace ko bai lalace ba to kai da ka ba gagara bacci ga can ga ka a kwance ba bacci kake ba Allah na wake da bukata a biya masa ka kasa tashi ka gaya wa Allah kai wace irin asara ce ta same ka wani irin ne wani irin tambadalle ne ke daga cikin lokacin da Allah ke karɓa addu'a akwai lokacin da ruwan sama yake sauka Allah yana karban addu'a daga cikin lokacin da Allah ke karban addu'a akwai lokacin da zakara ya tara wata watakila ya gama ra'ayi rahama ne da za su ce amin Allah ya karba daga cikin lokacin da Allah yake karban addu'a akwai ranar juma'a wata yan gajera ta ranar juma'a annabi ya ce duk wanda ya roƙa a daidai wanda lokacin Allah zai karba wata ce wasu malamai suka ce bayan zawali wasu malamai suka ce lokacin da liman yake kan mimbari wasu malamai suka ce a kamin rana ta faɗi ranar juma'ar ɗan lokaci gajere kamin rana ta faɗi lokacin ne wannan ƙaunin na ƙarshe malamai sun fi rinjayar da shi lokaci ne na ijaba abinda nake so gaya maka ka kirdadi lokacin ijaba yanzu kana so ka yi addu'a ne Allah ya karba a gane wannan ƙa'idar ƙa'ida ta biyu ko ina za ka yi roƙon Allah kamar yadda a wancan magana ta kowane lokaci ma za ka yi roƙa amma akwai wuraren da Allah yake karɓa addu'a da gaggawa in za ka iya je ka wurin wasu wurare ne wannan in kana kan dutsen safa Allah yana karɓar addu'a a wurin in kana kan dutsen marwa Allah yana karɓar addu'a a wurin idan ka sha ruwan zanzan ka je rijiyar zanzan kaɗai ɗari ruwa ka sha a daidai wannan lokacin yi addu'a Allah zai karba tsakanin ƙofa da hajar al'aswad wuri ne da Allah yake karban addu'a nan ma in ka samu dama roƙi Allah Allah zai karba idan ka samu dama shiga cikin ɗakin kaba ƙwariyar ɗakin nan ma wuri ne da ake karɓar addu'a da wannan ne malamai suka ce shiga ɗakin ba zai yiwu ba kana yin addu'a a cikin hijir Ismail domin shi ma bangare na ɗakin kaba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗa wa Aisha ba domin mutanenki ba su daɗe da musulunta ba da na rushe ɗakin kaba na sake gina shi akan foundation na annabi Ibrahim in shigar da hijir Ismail ciki Umar kofa guda biyu ɗaya ta shiga ɗaya ta fita amma in dai wannan laraba ba za su fahimce ni ba kenan hijir Ismail shi ma minal bait shi yasa aka zo dawafi sai ka zagaya ta bayan shi kamin ka samu cikakken dawaci malamai suka ce ba za ka shiga cikin kwarai ɗaki ka ba nan ma ana iya yi ana fatan Allah ya karba kana yi a cikin gidanka kana iya yi a masallacin anguwarku kana iya a cikin ɗakinka ko ina kana iya yi daga nan sai ka nemi ka'ida ta uku ka zama kana da cikakken tsarki a lokacin shi ne kai karancin kai zama babu janaba a jikinka kuma kai alwala wannan ladabi ne ko ba alwala kai addu'a Allah zai karba yanzu muna magana kana so ka bi protocol dan Allah ya karba da wuri ba sai da kowa gara karatu kai ma zama kai alwala bayan kai alwala inda kake shimfida da kake kantanta zama tana da tsarki tufafin kai da tsarki jikinka yana da tsarki ga ka da alwala to ka ƙara cika wani sharɗi mai ƙarfi na yin addu'a bayan ka yi wannan ana so ka buɗe da godiya ga Allah da yi wa annabi Muhammadu salati wasu malamai suka ce haka wajen rufe addu'ar ana so ka rufe da godiya ga Allah da yi wa annabi Muhammadu salati sallallahu alaihi wasallam in baka samu duka biyu ba kai da farko ko kai da ƙarshe duka ana fata Allah zai karba an gane wannan yanzu ka gama zama rabi godiya kai wa annabi Muhammad sallallahu to me za ka fara da shi malamai suka ce al-i'tirafu bi ni'matillahi wa shukru alaiha kami yanzu ka zo ka roki Allah shi babu abin da Allah ya taba yi maka akwai ko to ka fara lissafa wa Allah ni'imomin da ya maka ka yi itirafi ka gaya wa Allah ka ban kaza ka mun kaza ka mun kaza kuma ya Allah na gode ba da roƙon sabon abu za ka fara ba ya Allah ka ba ni aure ina da mata ya Allah ni'ima ce na gode ya Allah duk da gidan haya nake kana ba ni iko in biya Allah na gode ya Allah ka ba ni yaya Allah na gode ka yi ni musulmi Allah na gode ya Allah ka rayar da ni har ga Ramadan ya shigo da raina ya Allah na gode Allah ka bani lafiya ka bani ji ka bani gani ya Allah na gode ka bani kwanciyar hankali ka faɗi ni'imomin da Allah ya yi maka kai itirafi da su sannan ka gode wa Allah an gane wannan to daga nan abu na gaba shi ne kai wa Allah fadanci yi wa Allah kirari ba wanda yake so a ziga shi gaban Allah ba wanda ke so a masa kirari kaman Allah wasa Allah ka masa kirari kirari irin wanda ya dace da shi annabawan Allah haka suke da za su yi addu'a annabi Yusuf da zai yi addu'a sai ya fara da cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani فاطر السماوات والأرض me yake so a bashi ku ga annabi yusuf addu'a ce zai yi me ya fara da shi sai fara da al'itirafu bi ni'matillahi wa shukru alaiha yace rabbi ya ubangiji a atayta ni min al-mulki ya Allah ka bani wani abu daga mulki ka mai da ni ne prime minister na kasar Masar gaba ɗayanta yanzu yana gaya wa Allah ni'imar da Allah ya mata yana godiya akan ta yace ya Allah ba wannan kada ka mun ba wa allamta ni min ta'wilil ahadith ka ƙara mun da wata ni'imar shine ka sanar da ni fassarar mafarki ya Allah a nan guri yana itirafi da ni'imomin da Allah ya mashi an gane wannan daga nan sai ce fadirar samawati wal ard ku je yadda yake zuga Allah yana wa Allah kirari ya ce ya Allah kai ne ka kago halittar samai kai ka kago halittar ƙasa ba wani ya yi kakwafa ka kwaikwaya ba ba wanda ya taɓa yi kamin ka yi kai ka ƙirƙirar su ka halittar samai da ƙasa gaba ɗaya kai kaɗai ya Allah ku je da yake wa Allah kirari da jinjina ya ce an ta waliyi fi duniya wal akhira kai ne majibincin lamari na duniya da lahira ya Allah duk duniyar nan banda kai banda kowa a lahira ma banda kai banda kowa anta waliyyi fi dunya wal akhirah kaji addu'a da ke cike da tauhidi sai zaka zo Allah kana tare nan duniya wasu abubuwa duka dan a'aje a lahira nan da yan ka a'aje su ne masu ceton kai yashi yashi Allah zai saurare yana cewa Allah anta waliyyi fi dunya wal akhirah yayi wa Allah kirari yayi wa Allah jinjina ya jaddada mubaya ya miƙa wa Allah labarinsa gaba daya sai da yi wannan sannan ya addu'ar ya Allah yanzu kuma abin da na suke so kamar shi ne tawaffani musulman ya Allah yanzu ka karɓi da za karɓi da ina musulmi ya Allah ku ji abin da yake roƙon Allah wa alhiqni bis salihin ya Allah ka riskatar da ni da mutanen ƙwarai ya Allah Allahu akbar kun da annabawan Allah ke addu'a annabi ibrahim yace fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin allazi khalaqani allazi khalaqani fa huwa yahdi الذي haka wallazi huwa بيهك wa هو wa idha وإذا fa huwa يشفين والذي يميتني ثم ثم يقين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وما يكسى الله مشي هب لي حكما وألحقني بالصالحين بايعنا واجعل لي لسان صدق في الآخرين بايعنا واجعلني من Báyọ̀ wọ́nà. Ẹ̀hà. Mujẹ́ gaba, mujẹ́ gaba. Yau ṣe. Yau ma láyá ń gọ́rùn-ún بقلب سليم ku ji kirarin da ku kirarin da Annabi Ibrahim ya wa Allah kamin addu'a Allazi kalaqani Allah nan ne wanda ya halice ni wannan yana faɗin ni'imar da Allah ya masa na yi wa Allah kirari ne allazi kalaqani sai sai wa huwa fa huwa ya hadin sannan shi yake shirye da ni abu biyu sai ce wallazi huwa ne shi ne kuma wanda yake ciyar da ni wa yasqin sannan yake shayar da ni yace wa idza maritu ina kamu da rashin lafiya sai ce fa huwa ya shi ne yake warkar da ni sai ce wallazi yumituni ne wanda yake kashe ni sun mai yuhin sannan shi ke rayar wannan duka yana faɗin ni'imomin da Allah ya masa ne yana faɗin girman Allah da matsayinsa yana yi wa Allah kirari da yi wa Allah jinjina ya ce wallazi adama wa an yi gafira a cikin yau maddi wanda shi nake fata ya gafata min laifuka na ranar ranar sakamako ran tashi alkiyama yanzu ya faɗi ni'imomin Allah ya yi godiya ya yi wa Allah kirari kirarin da ya dace da shi ya faɗi aikace aikacen da Allah ya da ba mai yi su sai Allah yanzu sura ya mai kogon baransa sai ya ce rabbi habli hukumar. ya Allah roƙon da nake yi Shi ne ka bani hukunci ya Allah me ka bani hukunci wasu malamai suka ce ka bani littafi don shirye da jama'a wasu malamai suka ce ka sa annabtaka a cikin zuri'ata kowanne da a ciki Allah ya yi ya ansa a suratul nisa ce faqad atayna ala ibrahim alkitaba فقد آتنا آل إبراهيم الكتاب فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم Allah ya ce mun baiwa annabi Ibrahim da iyalan gidan shi, an ce alawa da shi da iyalan duka sun shiga. Mun ba su alkitaba littafi, wal hikimata da hikima shi ne annabtaka, wa ate lahun mulkan azima mun ba su mulki mai girma. Allah ya sa, ya sa ku bai an sa ba, da yake rabbi habli hukuman. sai roƙi abu na biyu ya ce wa alhikini bi salihina ka riskar da ni da mutane na kwarai wannan ma Allah ya ansa Allah ce inna ibrahim kana ummata. je ka shortun na hali aha shakiran aha اجتباهما هداه إلى صراط أها وآتيناه في الدنيا حسنة تكذو وإنه في الآخرة لمن الصالحين وأنا ما الله يأتي أقول بأنسى يأتي وإنه في الآخرة لمن في أكي وعلى حقني بالصالحين الله يأتي لا أنسى وإنه في الآخرة لمن الصالحين رب هب لي حكما وعلى حقني بالصالحين sai sake cewa me waj'alni lisana sidqin fil akirina ya Allah ka samu harshen yabo ga waɗanda za su biyo bana waɗanda za su biyo bana ya zama sun yaba ni wannan ma Allah ya karɓa, Allah yake wa tarakna alaihi wa alaihi Allah yake mun bar masa yabo duk waɗanda suka biyo bayan sa ba wanda ba su yaba shi ba wannan ma Allah ya sa ku bi an sa ba saboda ya bi protocol na addu'a sai sake cewa me rabbi habli hukuman wa alhiqni bi salihina waj'al li lisana sidqin fil akhirina waj'al li ya Allah ka sa ina cikin masu waɗanda za su yi gadon aljanna ta ni'ima wannan ma Allah ya karba Allah ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahmatullahi Allah ya ce rahmar Allah da albarkarsa ta tabbata a gare wanda rahmar Allah ta tabbata a gare shi ya zama dan aljanna na'am wannan ma Allah ya karɓa ko bai karɓa ba me ya roƙa na gaba sai ya ce wa gafir a aji to yanzu ya dumbulo sama da kara ya roƙi abin da Allah ya alƙawari ba zai yi ba amma lokacin bai sani ba ya ce wa gafir a aji ya Allah gafarta wa babana innahu kana min ad dalil yana cikin mushirikai bai bi Allah ba kuma yi ba su karka kunyata tare na tashin alkiyama in tashi ana ga masoyin ka ga babana zai wuce wutar jahannama to shi wanda Allah bai karba ba nan take kuma Allah ya gaya masa wannan ba karba ba sai Allah ya ce masa to ai kiyamar ita yawma la yanfa'u malun wala banun dan mutum ya haifi annabi wanda ba zai amfane shi ba lahiya rana ce da malin dukiya ba ta amfani wala banu ƴaƴa ba ba ta amfani me yake amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da lafiyar zuciya da ba shirka a cikin ta ba kafirci a cikinta shi kana yake yin amfani me nake so na gwada muku protocol da annabawa suke bi idan za su yi me za su yi addu'a ba mu gama protocol din ba amma ina da wani abu mai muhimmanci da nake so ne in Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran ladubban da ake bukata idan ka cika su ka roƙi Allah kaga Allah zai ansa ko ba zai ansa daga nan za ka samu sauƙi an gane ba ya haramun ne ka ce wani maka addu'a ba ya halatta amma yana maka kai ma kana ne kai makana yi karka daina imanin ka wannan malamin da ya gani da launin dogon kirbi kana ɗauka wai yana mitin da mala'ika jibrilu ƙarya ne wallahi watakila ka fi shi imani baka sani watakila kana azumi da jin da alhamis bai yi watakila kullum sai ka karanta qur'ani yana cikin yana tunanin cewa cewa da zai watakila kullum sai ka tayi da dare kai sallar nafila ka gana da Allah bai tashi amma sai da safe zai ce to dama kun san mu mu dama mu ko a can ma dai mu mu ne bai ya zan kaddamar da kwamitin marayu a halin yanzu wannan kwamiti Allah ka musu albarka zan fara da shugaban kwamitin Malam Ibrahim Abdullahi Ikara ka ku ce Allahu akbar wannan matashi ba abin da za mu yi masa sai addu'a Allah ya wa rayuwarsa albarka Allah ya sa ranar da yayanka za su zama marayu Allah ya kula da su akwai malam zakariya alhassan kargi ina kargi da kyau akwai malam yusuf namadi akwai malam ibrahim adam kasuwar bacci su nau labaran yaro ya ce kasuwar silifin akwai matashin malamin nan malam nasir yusuf kidin. akwai dan agajinmu nan mai albarka malam awal musa gulma akwai malam bashir adam mando kenan ina mando a mando ya shigo sai mun ga mando da kanta a idan mando bai shigo ba kwamitin marayu ba ta kammala ba akwai malam awal abubakar el wazir ina el wazir akwai malam mhf baba yaro baba yaro ina baba ya zai wannan rabu eh, mai mindir nan tun da muka bada tafsiri kullum mun tafsiri sai ya kama na mindir saboda share zuwa kuma sai an buga masa tambarin izala da ka gane izala yake akwai malam abdul jalil tukur isa kai a takbir bai kamata barewa ta gudu dan ce rarrafe ba adadin ganin tsawon sanan kasan suri a tukur isa tsohon shi shugaba marigayi ne Allah ya bai shi da rahama akwai malam buhari adamu likita malam buhari adamu likita da kyau a takbir waɗannan su ne waɗanda al'ummar ahalin suna na kaduna suka ɗora wa nauyin tattara gudunmuwa ta marayu da rabata kuma amince da su to ku ce allahu akbar mutanen Kaduna sun ce sun amince da wayannan kwamiti ne na amintattu Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda zai bada gudunmuwa ko ya sa account ko ya kawo wannan masallaci ko ya danka wayannan membobin duk wanda ka ba cikin wayannan mu a wajen mu sako ya isa Allah madaukakin sarki amin ba da karfin su kai suke ba wallahi hadda duke su suke suna cikin masu sa dukiyarsu a taimakon marayu sannan kuma su bada lokacin su da lafiyar su da ilimin su da kwarewar su da yan uwa da suke da alaka da su Allah ya saka musu lafiya ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya tsare su ya tsare musu su. Allah ya kula da su da za su zama marayu ga akawun na kwamitin marayu da ake bada gudunmuwa akawun ne suna akawun ɗin Opens Welfare Committee Jibius Kaduna Kaduna State Opens Welfare Committee Jibius Kaduna State Account number 0011608115 double one six zero eight double one five wannan shine account ne Bankin kuma stanbic ibtc bank Allah ya kara muku albarka wayannan marayu da aka ake warjista maraya dubu saba'in Allah ka ba mu ikon tallafa wayannan marayu baki ɗaya su daga cikin baki da suka kawo mana ziyara a yau akwai ɗaya daga cikin matasa da Allah ya rayuwarsa albarka waɗanda ɗazin da na gama lissafa buhunna da aka taimaka wa marayu buhunnan gero buhunnan shinkafa buhunnan siga katan karan na taliya shine alhaji kashin bukar shatima babadon muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa arzikinsa albarka Allah ya tsare masa iyalansa ya tsare masa mutuncinsa Allah ya tsare masa imaninsa ya tsare masa aƙidarsa da wannan muke cewa sai gobe Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka kwana akan laduba na addu'a kowa ya gane ya ake yin addu'a ya ladubban ta da sharuɗan ta suke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah